الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوة واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sa shi alhamdulillah mun kammala sallar magariba a waɗannan kwanuka da suke cike da albarka suke cike da daraja yau muna takwas ga wata wacce ta yi kira yau mutarwiya idan aka ce yau mutarwiya ita ce ranar takwas ga watan zulhijja kuma ita ce ranar da mahajjata baki ɗayansu suke barin garin makka gaba ɗayansu su nufaci inda mina ciki wanda yake wanda yake a lokacin da mahajjata baki ɗayansu suka bar garin Maka suka nufi mina a yau kenan ranar takwas ga wata da zarar a larabci kada an ce yau tarwiya to ana nufin ranar takwas ga watan zulhijja ba takwas ga kowanne wata ba takwas ga watan zulhijja ita ce da ranar da mahajjata suke barin birnin maka baki ɗayan baki ɗayan su su nufi abin da ya shafi mina ana kuma ake kwana zuwa gobe kenan gobe tara ga wata domin a yi shirye-shiryen zuwa filin arfa daga makka sai mina daga mina sai filin arfa haka tafiya take tafiya idan aka dawo daga filin arfa cibi kenan sai a tsaya a muzdalifa sai kuma a gangaro zuwa mina sai a zo a yi jifa sai a wuce tsakul ifaba ma'ana ina fata mun tafiyar da dawowa abin da yasa zan ɗan yi tsokaci a wannan musamman mu da ba mu samu hallara zuwa filan arfa ba babban abin da ke kanmu shine mu sani yau takwas ga wata jajiberi ce ta gobe ranar arfa ko kuma mu ce jajiberin tsami ta jibi ranar sallah waɗannan kwanuka guda goma kwanuka ne masu albarka da Allah madawacin sarki ya ambace su ya ce wal fajri wal yalin ashar malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce suka ce wal yalin ashar sune kwanuka darare guda goma na farkon watan zulhijja wadansu kuma suka ce a'a sune darare guda goma na karshen watan ramadan shekul islam ibn taymiya yace in muka kallaci dare sai mu ce goma karshen watan ramadan su suka fi domin a cikin su ne ake da daren laifin kadari an muka kallaci yini sai mu ce goma farko na watan zulhijja su suka fi domin a cikin su ake da yawan arafa yau mu arafa ranar tsayuwar arafa kuma kuma muka ce goma yau ana takwas an tafi ko ba tafi ba an tafi kenan yanzu muna shi ne na waɗannan kwanaki goma masu albarka da ake so mutum ya kyautata alaƙa tsakanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata ayyukan alkhairi ya ƙara a kan wanda yake gobe tara ga wata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce azumin ranar arafa azumin yau shi kenan azumin gobe kuma yanzu muna dare ne kaga daga yanzu za ka damari da aniyar yin azumin gobe kenan ya ce azumin ranar arafa ina kyautata zato ga ubangijina ina da kyakkyawar ƙauna ga ubangijina subhanahu wata'ala ya sanya azumin ranar arafa ya zama kankarar zunubi ne na shekarar da ta wuce da shekarar da za ta su. mun fahimci maganar sosai in na ce a maimaita akwai wanda zai iya maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi ne rawayar bukhari yace azumin rana arafa ina kyautata so ga ubangiji na a wannan fasarar ko muka ce ina da kyakkyawar kauna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ina da kyakkyawan ƙauna ga ubangiji ya sanya azumin ranar arfa ya zama kankarar zunubi ne na shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo nan gaba ina jin wannan ya ishi azumin ranar arfa ya zama yana da daraja yana da falala mun fahimci wannan da ce ko sai mu ce yanzu mun samu tabbatuwar azumin ranar arfa inda duk abin da yake na ibada sai ka san sai ka san hukuncinsa kun gane ko to yanzu wannan falalashi aka ba da ba umarni aka ba inda umarni ne da ya zama wajibi to tunda ba umarni bane ya zama sunna ne daya kuma yana da falala yanzu abu na gaba sai mu ce waye wanda zai azumi ranar arfa wanda zai azumi ranar arfa shine wanda yake baya filin arfa din yanan banda mahajjaci an tattauna tsakanin mata ana cewa shin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi azumi ranar arfa ko bai yi ba ka san mata kai ne za ka samu mata kai masu dabara masu karatu ba karamar jari ba ne a cikin al'umma sai wata ta ɗebo nono a cikin abin nan a cikin abin da ake shan nono sai ta miƙa ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin yana filan arfa yana kan dabara ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai ya daga nonon nan sha yana kan dabba ba tare da ya sauka ba dan ya zama na kowa ya gani kenan cewar shi kan bai yi azumi ba sai malamai suka ce to yin azumi a ranar arafa ga wanda yake filin arafa wannan bai yi ba saboda so ake ci abinci ya samu damar tsayuwa a wannan filin ya samu damar tsayuwa karatun alkurani zikiri addu'o'i shi ake bukata wannan amma wanda bai je wannan filin arfa ba to lalle ilalla azumin ranar arfa yana ana bukatar shi ma'ana yana da lada sosai da sosai ga duk wanda bai je filin arfa ba kuna jina da ke ko abu na gaba duk yadda muka faɗi wannan daraja ta azumin ranar arfa na gobe kenan duk yadda falalar shi take ne yana kankare zunubin da shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo in aka tara azumin ranar arfa gaba ɗaya na rayuwarka kuna jina da kyau aka tara siti shawwal gaba ɗaya azumin wata kwana shida da ake yi a watan shawwal aka tara na rayuwarka ba su ɗaya nau kenan biyu aka tara azumin tasuwa da ashura na rayuwarka duka nau kenan uku aka tara azumin litinin da alhamis na rayuwarka duka no kenan hudu aka tara azumin kwana uku a kowanne wata na rayuwarka baki daya no kenan bai kai azumin ramadana ke ba so daga duk yadda ka ji falalar shi duk yadda ka ji falalar wani azumi bai kai ramadana ba duk yadda ka ji falalar wata sallah tana da falala tana da falala muna maganar falalar abun fa da falala shi ta inganta fa falalar ta shi ta yi falala ma'ana shari'a ce ta tabbatar da falalar ba ta shi ba to bai kai farilla ne saboda haka za a ganganci mai yawan gaske idan mutum ya ci irin wannan falala da wannan da irin wannan azumi yake da shi sai ya ce bari ya yi azumin wai ana sai ya jinginar da azumin watan ramadan da ake yin sa sai zama da yau takwas ga wata har yanzu wai mutum ana bin shi ko ana bin ta azumin watan ramadan ba su biya ba shi ba wanda yake watan sallah karama a bana ya yi kwana talatin ne to kaga sai ka ɗauki ranar sallah ba a azumi a ranar yanzu na da kwana nuke nan ashirin da tara watan bawan sallah karama ma'ana watan zulqa'ada kenan bana ya cika kwana talatin muna da kwana nuke nan? hamsin da tara yau ga takwas muna da nau kenan bakwai. a kwana sittin da bakwai mutum bai iya biyan azumin da ake bin shi na ramadana ba wasu uku ake bin sa wasu biyar ake bi ko goma ko ma da watan da a ya kamata dai a ce ko da ya yi yau ne ya fasa gobe tunda ba wajibi ba da cewar azumin ramadan da ake banka sai ka biya shi a jiri ya halatta ka yi ka huta ko da ya yi kwana uku ne ya huta ya sake kwana uku ya huta ko ta huta ai zuwa yanzu an biya ko ba biya ba an biya amma sai ga mutum ya ajiye wata azumin watan ramadan azumin da Allah ta'ala ya dora mashi ya zo yana neman fiti shawwal yana neman azumin ranar arafa yana neman waɗannan duk falalarsu ba ta kai ramadan ba abubuwan da zai nuna maka abubuwa ne da yawa abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah madaukin sarki ya ce man adali waliyan azan azantuhu bil duk wanda ya yi gaba ya yi adawa ya fito na fito da waliyina to wannan mutumin na shelanta mishi yaki wannan ba karamin masifa ba ce wanda a sani na wanda Allah ta'ala ya shelanta ma yaki mutum su daga wannan da wanda yake gaba yake adawa da waliyan Allah sai mutumin da yake cin riba in lam ta'zanu fa abin nan ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dhuru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin in lam taf'alu fa'zunu bi harbin min Allah wa rasul kana jina sai Allah madaukakin sarki yace man adali waliya faqad azantu bil hab sai to ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba shay'in da abin da yake ahabba ilayya wanda na fi so min mastaratu alayhi kamar abin da na wuce kamshi in dai kana neman kusanci da Allah kai kusa da Allah Allah ya soka to ka rike abin da Allah ta'ala ya wuce maka shine na farko abu na biyu sai ka biyo da nafilin sai ce wala ya zalo abdu ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai bushe yana neman kusanci zuwa gare ni da na faɗi har in so shi ashe kun matakin farko shine riko da farillai sai mataki na biyu riko da sunnoni riko da nafi waɗannan su ne abubuwan da ake bukata to azumin gobe azumin tara ga wata kenan azumin ma'ana tara ga watan zulhijja azumin ranar arfa azumi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kyautata kauna ga ubangiji subhanahu wataala da ya sanya wannan azumi ya zama kankarar zunubi ne na shekarar da ta wuce da shekarar za ta to wannan zunubi baki ɗaya ko kuwa wannan abin tambaya ce ko duk mutumin da ka san ka zalunce shi ko ka damfare shi wannan ba sai ka biya eh zunubi ne amma ba alaka ne da Allah marauci su ke ce akwai haƙƙin wani a ciki wannan sai ka biya kun lura da kyau ko sannan kuma zunuban akwai wanda yake sai mutum ya ɗaga hannu ya nemi gafarar Allah subhanahu ta'ala ala ayati hal dai mu sani cewa akwai zunubin da yake inda ya tsakaninka da wani ne to lalle ilalla sai ka biya wannan abu ba zai da zai ka damfari mutum ka zo kuma ka ce ka je ka yi addu'a Allah ya shi maka sai ka mai mai da wannan abun sannan kuma ka zo ka nemi gafara Allah subhanahu wataala raka zuwa yanzu dai na san babban aiki da ke kanmu a gobe shine abin da ya shafa azumin ranar arafa kuma ana kwana da niyyar yin azumi ne tun a dare mana can a wannan daren mutum zai kwana da niyyar goben zai yi azumi kun gano wannan da ke ku wannan ba karamin alkhairi ba ne sai kuma abin da ya shafi cibi cibi ita ce ranar sallah cibi juma'a kenan ayyukan da ke a cibi babban aiki da shi ne sallar asubahin cibi din ko ba haka ba shi ne babban aiki aiki na biyu shi ne abin da ya shafi sallar biyu kuma kada mu manta kan wannan sallar idi ne gwamnatin tarayya suka saki hutu gobe da ciki gobe alhamis babu aiki jibi juma'a babu aiki duk saboda wannan sallah din kuma na san saboda wannan sallar ne da baka aikin gwamnati ka rufe shagonka saboda wannan sallar ne da baka aikin gwamnati baka kasuwa ka dakatar da zuwa gona to ina kaga bai kamata a ce mutum yayi wani abin da zai sa ya rasa wannan sallar ba in dai saboda ya ce aka ba shi hutu in dai saboda ya ce rufe shago in dai saboda ya ce dakatar da komai to bai kamata kuma a ce wai ya rasa ta sai zamana wasu bukukuwa ake na daban ba kuma bikin Allah ba to daga sallar nan tana da muhimmanci kuma sallar nan tun da san na san ni ba jira na za a yi ba sai ma ba jiran ka za a yi ba kenan bayan sallar asuba ka'idar da sallar asuba ta jibi babban abin da ke gama ka shine shirye-shiryen zuwa masallaci zuwa masallacin nan in ka je cin karfe bakwai na safi babu wanda zai ce da kai kini in ka je karfe takwas da rabi ba wanda zai ce da kai dambe balle na ji an yi sanarwa karfe tara za a tara sallah kun gane ko saboda me ana buƙatar a ƙarama sallah a jinkirtar da sallah sallah idi saboda wanda ba su fitar da zakarfin da kai ba fitar amma a babban sallah ana buƙatar a gaggauta sallah saboda abubuwa da ya dama abu na farko mutane ba su ci abinci ba ana buƙatar a koma a ci abinci tsamanin karamar sallah karamar sallah sai a ci abinci kafin a tafi amma babban sallah sai an dawo ake cin abinci kuma ba sunan shi azumi ba kun ci wannan ko ba sunan shi azumi ba sai an dawo ake cin abinci kuma ana so a yanka dabbar layya ne a daidai wannan lokacin walha din yasa an sanar da cewar sallar idi za a yi ta ne karfe tara to haka idan karfe tara za a yi bayan ka da sallar asuba me yake gare ka sai ka zo ka shirye-shirye ka tafi duk waɗanda za ka tafi da su ku tafi da su ka je ka samu wuri inda za ka zauna ga haga liman za ka saurari hudu ba za ka saurari komai shine babban aikinka na wannan ranar Na tara goma za ka taɓa shi ba sai ka dawo tunda kai san inda a ce ana ba da damar a yanka rago to da wani sai ya ga dawo ya ce sai ya ga mutane suna dawo ya tuna ranar ma ranar sallah ce Raka aiki na farko yin wannan sallar asuba din sai aiki na biyu yin sallar idi din sai aiki na uku shine abin da ya shafi yanka dabba ko kuma kafin mu je ga yanka dabba cikin ayyuka shine kabar bari da ake yi zuwa masallacin idi da kabarbari da ake yi lokacin abin nan dawa kabarbari a wannan rana din sannan bayan an an idar da sallar idi ana buƙatar a tsaya a saurari hudu ba ina faɗa ina ƙara maimaitawa a saboda da wannan ne fa aka ba da hutu gobe da ci a saboda wannan ne ba karba shago a saboda wannan ne ka dakatar da komai sai ka rasa wacce gaggawa ko wanne gaggawa mutum yake yi a ita da sallar idi ya kasa tsayawa ya saurari hukuma wanda yake duk suna ala abu ne da ke ɗamfare da juna sallar tana damfare da hudubar hudubar tana damfare da sallar kana ganin sallar juma'a sai an yi huduba ake tada sallah amma wani da zaka tambaye shi ya faɗa maka ashe abin nan tsakanin ƙaramar sallah da babbar sallar nan huduba nawa ya samu ta juma'a masallaci ta haɗa shi da aiki saboda yana zuwa ne ana ta da kabbara bai samu hudu ba daga farkonta har karshen ta ba saboda ka yana da kyau mutum ya tsaya ya saurara a ida da sallar idi sannan ya tsaya ya saurari hudu ba idan ya saurari hudu ba sai ya zo kuma iyanka dabba idan mutum iyanka dabban layya kafin a yi sallah to wannan sunanta naman miya sunan shi naman miya ne halas malas ne amma naman miya daidai ne da san da sarkin fawa iyanka idan mutum iyanka bayan an idar da sallar liman ya yanka to wannan shine wanda iyanka layya ita kuma layya tana da hukunce hukuncenta kun gano wannan da ke ko daga cikin hukunce hukunce kun ga yanzu mun gama aikin gobe kenan tara ga wata shine azumi sai muna magana aikin jibi aikin ranar sallah shine abin da ya shafi sallar asubahi din da kuma abin da ya shafi shirye-shiryen zuwa masallacin idi da kabarbari da ake kama a tafi da yin sallar idi din da tsayawa a saurari hudu ba bayan sallar idi sannan kuma sai mutum ya zo yanka shi abin da ake bukata na dabba da mutum zai yanka dabbobi ne kamar haka na farko akwai rago ana lanye da shi na biyu akwai tunkiya ana layya da ita na uku akwai raƙumi ana layya da shi na hudu akwai raƙuma ana layya da ita na biyar akwai sa ana layya da shi na shida akwai saniya ana layya da ita na bakwai akwai bunsuru ana layya da shi na takwas akwai akuya ana layya da ita waɗannan su ne dabbobi guda takwas da ake layya da su da Allah ta'ala ce samaniya ta azwaj من al سنين ومن wa سنين قوة تلية kowace ɗaya daga cikin waɗannan ka ɗauka kai layya da su muddin sun cika sharuɗa layyaka ta yi inda malamai suke ƙara ma juna sani shine a duka idan kana da sarari ka yi da duk kai wai wanne ya kula da. a cikin waɗannan guda wanne ya kula da? nan ne malamai suka ƙara juna sani amma in ba haka ba in ba wannan ba waɗannan gaba ɗayan su ne dabbobin da ake layyar kenan ba yin layi da da abin da ya shafi agwagwa ko tura agwagwa ko katon zakara zakara ne ko da kudin shi ya kai kudin wani ragon layi din sunan shi zakara ba za a yi layi da shi talatalo ba za a yi layi da shi kudin shi ko da ya kai kudin wani ragon layi din ba za a yi layi da shi ba saboda sunan shi talatalo baya cikin dabbobin da ake layi da su waɗannan dabbobi gaba ɗaya suna da gamamman sharuɗa sharuɗan da ya haɗa su duka kuma suna da keɓantattun sharɗan da ya shafi kowace dabba na farko kafin ka yi layya ana buƙatar dabbar da za ka yi layya da ita ka ta zama gurguwa duk dai dabbar da ta zama gurguwa ko da za a rage maka kuɗin sayi a ce ka ba da rabi to tana cikin dabbobin da za ka yanka kafin gobe sallah don ba suna ta dabbar layya ba kuma gurguta tana zuwa daban-daban a kowace ake haihuwa ta gurguwa tun da aka haife ta ba gurguwa ce akwai wacce take samun gurguntaka a cikin yan uwanta akwai wacce yake a'a an yo lodin dabbobi ne ana tafiya sai wata ta faɗo ana samun irin waɗannan in dai dabba gurguwa ce kuma gurguntaka ta ta a bayyana take to wannan dabba ba a ne ta a cikin dukkanin waɗannan dabbobi guda takwas kuna jira da kyau ɗaya kenan haka nan duk dabba da take makauniya mara ido a cikin waɗannan dabbobi gaba ɗaya guda takwas ita ma ba a layyade hakan nan duk dabba take da gutsalallen bindi bindin da ba cikakken bindi ba ne ita ma ba a layyare ita nau kenan kuna lissafa ko ku kenan wa zai mai samun na farko gurguwa ta biyu makauniya na uku mara bindi mai gutsalallen bindi na shida abin nan ta hudu mai yankakken kunni duk wacce kunnen ta aka auna aka ga da wanda aka cire da wanda ya ragu wanda aka cire din ya kai ɗaya bisa uku fulus kenan ko ya ɗoru wannan dabba ba za a yi layyade kenan eh? wanda aka tsaga shaida eh. idan muka da yawa haka eh. to za a samu wani ya tsaga kuɗi tsakiya wani ta gefe wani ya hudu shi mai hudun ba abin da na ga na kamfani haka lambobi ne ko to amma hujewar kamar ni da misali da ban san an yanke ba kana kallon kunnen kasa an yanka shi eh eh a na sani na sani abin da ake nufi yanzu kallo ɗayan kai mai za ka iya gane an yi tsaga akwai matsala akwai matsala saboda haka in za su yi ai wata alamar da ba wannan ba don za su iya jefa dabbobin su cikin hatsari tambayi tana da mahimmanci sosai da su kun gano wannan da ke ko sannan ba a yi da kyamusassa nau na kuke lissa ba mu biyar kyamusassa a masalmi ce la muku wacce yake ba ta da komai kaje na ta kyamu sassa hausa da ya karfi ne mara maiko raman majabban nan a cikin dukkan waɗannan guda takwas da muka fara kenan Allah ba a yi mishi karfafar karasa kuna ji da kyau kasan san in kana bin mutum dubu goma bashi sai ya kawo maka dubu biyu sai ka ce kai ba za ka karɓa ba sai ya ci ko maka jika sai ka ji wani yana cewa karbi karbi karbi saura takwas ɗin karɓi karka rasa kada ya rasa wannan dubu biyu ya rasa kuma sauran Allah ba a mai karɓi karka rasa in kana son ladanka a wurin Allah ka yi yadda isa ka kai kun fahimci wannan da ke ko to nawa na maka lissafa ba a yi da kyamusassa wacce ike ba ta da tsoka komai da komai sai ka ji mutane suna cewa ai saboda yara kenan naman miya ne ba naman ne za a bashi lada ne na ya ciyar ba lada na yi. duk waɗannan dabbobin ba a laye da su in mutum bai saya ba ga gobe in ya tashi saya sai san wace zai saya in mutum ya saya to bai yanka ba yana damar ya canza muna nan zuwa kan waɗannan abubuwa nan kace menene ta ce mene hmm, shi ba a koda guda nawa ne yanzu ana magana wanda shi ke shi ya riga ya so tashi tana da wannan matsalar kun gane ko duk mutumin da nashi ko da a cikin ɗari ne guda ɗaya sai zama wannan guda ɗaya ne taka ce to akwai matsala ina ka ta fahimci wannan kenan wanda ya nuna mana dole ka sa ido wurin dabbar da za ka siya haka annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya sanya Aliyu bin Abi Talib da Mu'adh bin Jabal ya ce Rasul ya ce mu sa ido mu kula da ido da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza akan dabbobin da za a yi wannan su ne daga cikin sharuɗan da dabbar da za a yi ta gamamman sharadi abin da nake nufi daga mamman sharadi sharadin da ya hada su duka sai mu zo sharadin kowace dabba akalla abin da ake bukata daga rago akalla shi ya cika wata shida kuna jina da kyau akalla abin da ake nema daga bunsuru shi ya cika shekara guda kuna jina da kyau ko akalla abin da ake nema daga sa shi ya cika shekara biyu aƙalla abin da ake nema daga raƙumi shi ya cika shekara biyar biyar na raƙumi to waɗannan su ne keɓantattun sharuɗa da suka shafi kowace dabba kenan dabba da kake kokonto ta kai ko ba ta kai ba sai ka tambaya sanda yake shekara ɗaya da wata shida za a laye da shi ba za a laye da shi san da yake shekara ɗaya da wata tara ba za a ilayi don bai cika shekara biyu ba abin da ake bukata shine ya cika shekara biyu waɗanda su ne ke bandancin sharuɗa da suka shafi kowace dafa idan muka zo kan abin da ya shafi dubba na abin da ya shafi layya babban ladabi shi ne ikhlasi mutum ya zama da domin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala cewa in layya yanala Allah luhumha wala jima'uha walakin yanalu taqwa min lan yanala Allah bai taba kaiwa ga Allah madaukakin sarki luhumuha nama bai taba kaiwa kuka taba ganin naman laye yayi sama ko ya tafi wurin Allah subhanahu wataala bai taba wannan wala jima'uha hakan nan jinin baya taba haka kuka kana ganin jinin yana tsattuwa zuwa sama cewar ya tafi wurin Allah madaukakin sarki baya haka walakin ya nalu ta taqwa minkum sai da abinda Allah yake so da gare ku shine jin tsoronsa. sa saboda ka sai ka kyauta niyyar ka wurin sayan dabba ka kyauta niyyar ka wurin yin layya kar ka ɗauki layya a matsayin wani biki ko wani abu da zaka yi maganin yara saboda yara saboda kaza saboda kaza to haka duk waɗannan saboda abin da ka faɗa shine sakamakon ka amma layya kan baka ne nama kuma an ci nama kana da ladan ci nama da yaran suke amma baka da ladan nan wacce aka sa ka kai ku fahimci wannan ku wannan shine ikhlasi abu na biyu a musulunci babu inda aka ce ka roƙi wani ya taimaka maka da ragon layya babu shi bana jina da kyau ba a fara a kan ragon layya lokacin da shekarar da Allah ya sa kana da shi sai ka yi lokacin shekarar da ta zo ba ka da shi sai ka haƙura abin da ake faɗa a baki cewar ai an ce layya ba a so mutum ya fara ya bari haka ne mana ai duk ibada ba a so in ka fara ko a wata ibada da ake so mutum ya fara ya bari yanzu kana son ka je ake hajji bana tunda ai ba ya sauka arfa ba ko yau ba hawa arfa ba ko in kai aiki hajji ba na baka ba bari ka yi eh kana so yau har ce ya mutu in kai gaba ka ji ba ka sami hasiri ba ne saboda ka babu wata ibada da ake so in ka fara ka bari ba wai lai yace ka ba sai ka kan mutum wai gashi ya samu sarari ba zai fara layya ba wai yana jin tsoron kai da nan gaba ya kasa wannan ba musulunci ba layya mai mata yana yi mara mata yana yi mai miji tana yi mara miji mara muci tana yi mutum nauke na mutum hudu saboda ibada ce ba a tsora ta akan cewar sai mutum yana da aure ko ba shi da aure ba sai tana da miji ko ba ta da miji abin da aka ɗora shi ne dama duk wanda ya samu damar yi wannan ita ina son mu gane ba ibada ce ba ba al'ada ba ce da za ka ce in ka yanka wa zai gyara maka kun gane ko ibada ce da za ta ce ai mai gidansu ya yanka saboda haka tana da kuɗi tana ɗaukan albashi wata tana ɗaukan dubu hamsin a duk wata wata tana ɗaukan dubu ɗari wata tana ɗaukan kaza wata ma shago take da shi wata kara kai ne kawai da ake mata kullum da daddaren nan zo ana mata balance na abin da ya shafi mashina da abin da ya shafi tafi da abin da ya shafi baro sai garta wata hamshaki a tajira ce amma wakil da mai gidansu ya yi shi kenan a'a mata suna yi maza suna yi kuma idan mata sun yi ba wai gasa suke yi idan mata sun yi ba wai gasa suke yi da mazajen su ba daga sai mu fahimci ibada ce ba al'ada ba abin da ya shafi cin bashi a yi layya wannan babu shi a musulunci bai halatta mutum ya ci bashi don ya yi layya ba in banda mutane guda biyu kun gane mutum na farko Shi ne mutumin da yake kudin da ya mallaka ya zama da su kadara yana bukatar su sake dawowa kudi ba su dawo ba mana ga kayan kenan a ƙasa ya je ya sawo shaddoji baki ɗaya da kayansa ko ya je ya so tumatir baki ɗaya ɗanye ko busashi ko mara gallo kun gane ko ya je ya so duk abin da ya so wake ko ya so masara ko ya so abin da ake bukata ga kayan makara a ƙasa kuna ce me yake jira me zuwa ya zo ya siya sai aka kawo rago sai ce dan Allah wani bar rancen kaza nan biya ragon nan wannan ya halatta dan me dan yana da kuɗin a kasa gashi nan jira yake a zuwa siya ko kuma ya ce mai ragon nan siyan min da shi amma sai lokaci gaba domin kaya kaya na ban sai da shi ba ko kuma mutum na farko kenan mutum na biyu ma'aikacin da yake ya yi aiki yana jiran albashin wannan watan yayi wataƙila sallar ta kama tsakiyar watan ne annabi da ba su sami albashi ba kuma ga ragon ya samu ya ranci kuɗi ya biya ragon ya samu ya karɓi ragon ya ce mai ragon ya dawo lokaci kaza ya zo ya karɓa saboda me saboda yana da tabbas da izinin Allah karshen wata zai karbi kudinsa amma wanda bai ajiye ba bai bayar ajiya ba babu sidi babu sarada wannan bai halatta ya ci bashi wajen yayi layya ba ina fatan kun gane abin da nake nufi Thank eh. you. Eji eh, shi ne duk mutumin da ya san cewar ƙarshen watan nan kawai ya rage ne ya tsaye gwargwadon albashinsa ka gane ko eh, tun da yana tabbas ƙarshen yana samun kuɗi zai cire na mai rago ya bashi ya rike sauransa shi ne amma haka mutumin da bai ajiye ba bai bayar ajiya ba hakan kawai waye ci bashi waye bashi hanci ne cikin kowa akwai bashi ai gwamnati ma ana binta bashi duk wannan wannan ba shi bane ya halatta a kan raƙumi da sa nau kenan biyu matansu ko namiji mutane sama da biyu su hada kuɗi su su siya domin su eh, ya halatta mutum uku su hada kuɗi su sai sa mutum hudu mutum biyar mutum shida zuwa mutum bakwai ya halatta su hada kuɗi su sai sa yanka a matsayin layya kuma kowa layya shi ne. yi kun gane ko hakan nan ya halatta wannan din ga abin da ya shafi raƙumi da raƙuma mutane biyu uku hudu biyar shida bakwai su saya su yanka a matsayin layya kuma layya su ne. kun ga iya bakwai aka ce in ya kai takwas ko tara to kaga dan mu bambance shida sanda mutane kin za su hau kan shi a ce na ƙarama sallah nan ko da ake yin tantan ko ake yin girsani wannan ba kisani ba ne saboda amma abin da ya shafi rago da tinkiya da akuya da taure to wannan mutum ɗaya ke laye da shi ko da ko ragon kuɗin shi ya kai kuɗin wani sadar wannan mutum ɗaya ne yake yi baya halatta mutane biyu su haɗu a kan rago ina fata mun fahimci wannan amma ya halatta ka yanka rago guda a matsayin layya ya halatta ka yanka rago biyu a matsayin layya ya halatta ka yanka rago uku a matsayin layya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi raƙuma ɗari yanka a aikin hajjin da yi na ƙarshe ya yanzu ya soke raƙuma arba'in da hannunsa ya sanya Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai su ci gaba da sittin din wannan abin da ya shafi aiki hajji kenan Ka a sallama in akwai yana bayarwa ne kawai Ta hukuma ɗari dan so ake yi al'umma su wadatu kun gano wannan da ke ko da izolayya raguna guda biyu ya sa aka fito mai da su Raguna shi guda biyu yanka masu kafan gaske ya yanka ɗaya ya ce wannan nashi ne ya yanka wani ya ce wannan ya yanka da iyalansa da duk wanda bai layya ba a cikin al'umma kenan yanzu in baka samu sararin yin layya baka kwantar da hankalinka ku lura da jumlar da na faɗa in baka samu sararin yin layya ba ka kwantar da hankalinka kana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu amma ban gana da sararin yin layya wai idan baka da mata ne kawai ko dan kana student ne kadai ko dan gara ka zane to wannan kuma ka samu dalilin zaka kare kanka mana ina ta son mu gane ibada ce ba al'ada ba ce ba ganin dama ba ne bai fahimci wannan da kyau ya halatta ka yanka rago guda a karan kanka da iyalanka kun ka yi ta iyalanka sidika a wannan ragon amma bai halatta da wannan da wannan da wannan gida da wannan gida ma'ana mutum biyu dai haka su haɗa su sai rago ba amma kai da iyalanka ya halatta ka yanka rago guda Allah mu taqabbal minni wa min ahli baiti shikenan wannan ya halatta a yanka wannan dukkan mu manta ana yanka wani fa bayan an sako sallah liman ya yanka sai a yanka kuma a ci gaba da hada-hada ba a biyan wani abu a cikin naman layya a matsayin lada don wanda ya fi cancanta iyan karagon layya shine wanda ya layyar da kansa kulwar da kyau kai ka fi kowa cancanta ka yanka ragon ka annabi tsira da ya eh, ka yanka da kansa ba wani malamin yanka a jiye ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana nan ya yanka dabbarsa ba a ruwa ya to cewar sai na Abubakar ya kira shi ya ce ya zo ya yanka mashi ba ko sai na Umar ko sai na Usman, ko sai na Ali Ko وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير وزبير دباب وان وان da yace Allah sallama kai ake jira ka zo ka yanka na wani kai ka fi cancantar ka yanka dabbanka dan ka kira wani ya yanka ya halatta sai dai ba a biyan wani da abin da ya shafi dabbar ma'ana wanda in yanka ba'a cewa akwai wani abu mai suna jakar mala ko a ɗebi wani tsoka a kai ma wanda in duk babu wannan a matsayin lada ko wanda ya fiɗa ya ce shi ba zai karɓi ba zai kuɗi ba wai wani abu yake so a bashi duk zai halarta ba ko me in dai da sunan lada ne na aikin da yi bai halarta a bashi kun gano wannan da ke ko na da za a yi layi da suna yawwa barakallahu fi duk abubuwan da muka tambaya da yi shine ko ce ita ce waɗannan abubuwan da suka shafi dabbobin da muka bayyano a kan layya sun shafi suna haihuwa hakika sun shafi hakika sun shafi hakika daidai wa daina shi yasa malamai suke biyo babu layya da babu hakika shi za ka ke ganin babu hakika kaɗan ne saboda duk abin da ake alayya shi yake hakika saboda ka duk waɗannan abubuwan da muka ambata a hakika alayya don za ka yi hakika an yi ma haihuwa haka za ka yi illolin nan duk za a yi lura da su a dabba da za ka saya don hakikar haihuwar da aka yi maka duk za ka yi la'akari da su ba za ka sai gurguwa ba ba za ka sai yawa don neman sauki ba za ka sai gurguwa ba ko ramamma ko kaza duk ba za ka sai su ba wai don neman sauki duk ba a sayan su a wurin suna yawa tambaya ta ita ce idan Allah ta'ala ya kai mu jibi a wannan shekara ta 1433 ita ce ranar babban sallah kuna jina da kyau sai ya zama na kuma a juma'a da ta wuce an wa mutum haihuwa yanzu jibi mai kenan to me hukunci a'a ina zuwa barin maimaita tambayar barin maimaita tambayar yanzu babban sallah a bana yaushe ta kama juma'a ko sai na ce mutum an mai haihuwa juma'ar da ta wuce yanzu juma'a mai zuwa mai kenan ba suna ba kun gane ko ma'ana tambaya ta suna da babban sallah su haɗu ko suna da ƙaramar sallah su haɗu ana ɗaga ko ba ɗaga a ina faɗan ku ne ina tambaya dai a haƙi eh ba a ɗaga waɗannan abubuwan yana da kyau a fahimce su in Allah ta'ala ya hore maka in Allah ya hore maka sai ka yanka wannan ragon na suna ne wannan ragon na layya ne idan Allah ta'ala ya sa an haifa maka yaro ne namiji sai ka yanka mai raguna biyu na suna layya kuma ka yanka rago in ka gara ma ka yanka fiyin su ma na layya ta. iya halatta wato ina son mu fahimci irin wannan abubuwa su ne abin da ke kawo buɗe a kasuwa fa riko da umarnin Allah subhanahu wataala bin ka'idoji na musulunci mutane suna ganin wai idan ka yi suna ranar sallah wai kai ne kun gano wani da kyau ko a wasu wurare sai a jiwo mutum ma da izala saboda yana son ya hana mutane cin abinci wannan ba shi bane a bara wani ya zo ya samu wani irin wannan ta kama shi cewa ranar babbar sallah bara ita ce ranar ranar sunan shi sai zo yake tambaye shi wai yanzu ya za a yi ka fahimci wannan ko sun na ce to ka ce je samu sarkin musulmi ya daga sallah zuwa sati na sama ke dai kan suna za ki ya ce ya ba zai yi ba na haka yadda wancan ba zai ba haka wannan ba zai yi ba yadda sallah take ibada haka sunan yake ibada ba mallakar ka bane kun lura da kyau abin da za ka yi a ranar suna shine na farko in akwai abin yanka ka yanka ma yaro shi yasa aka ce yau masabi'i ranar bakwai ba ce ranar shida ko ranar takwas ba ranar bakwai abu na in ba faɗa ma yaro suna ba a bayyanar da sunan yaran a wannan rana rana ta nawa ta bakwai sannan a yi abin da yake a yi mai aski nau kenan waɗannan su ne manya-manyan abubuwa amma taro biki wannan duk ya rage in za a bari sai mata ta sake haihuwa ne a haɗa duk wannan ya yi amma wai don sallah da suna ya haɗu a ce wai za a ɗaga sunan sai sati mai zuwa wa'ai sati biyu bayan ga abubuwa a ƙasa an saba Allah an saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh waɗannan a takaicen takaitawa su ne abubuwan da suke da alaka da mu a waɗannan kwanuka eh, yau takwas ga wata na zulhijja gobe tara ga wata mana gobe za a yi azumin ranar arafa da izinin Allah madaukin sarki kuma mun ji matsayinsa a musulunci da tabbatuwarsa da falalarsa kuma jibi idan Allah ta'ala ya kai mu za a fara hada hadin sallah kuma mun yi bayanin su daidai gwargwado a abin da Allah ta'ala ya sauke nan wannan ya ce abin da ake cewa fa na idan mutum ya yi layya ya fara cin dabbar naman dabbar kafin ya ci wani abinci wani haka yake annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshi a kasance yana yin haka ka fahimci wannan da ke ko kenan sai mutum ya zama yana da standby din mai fida yawwa yana ana kammalawa ya zama na an fede an yi abin nan ba wani mai fida sai karfe ɗaya rana zai zo ma ka sai ranar ma akwai salama gani wa alaikum salam na'am ya ce mutum ne je sayan dabba sai ya ga kofatan dabba ya yi zaro-zaro ya fice yadda aka saba wannan babu wani abu wannan bai iya sani na ke fito cikin ilal da ake la'akari da su wata abin faɗa a kun gane ko abu na gaba da za mu rufe da shi shine duk Allah kula da yara sosai da sosai akan abin da ya shafi hada-hada sallah masu mashin a tuba hankali yara kuma kada a yi kada a yi overload kaga malamin mashin ya ɗibi yara biyar shida bakwai sai ka rasa akan akan kurumbu kawai ai ka san kurumbu ko eh abin nan kurumbu shine gidan katako akan tanki kawai sai ga mutum nawa aka loda a bayan shi sayi ba rai yana da tsada kuna kallon rasu da aka yi jiya irin wacce aka yi jiyan nan irin ta daidai wa da aka yi yau din nan daidai wa da eh irin ta daidai wa da a nan tsallake nan masallacinmu na nan baki. titi wacce baiwar Allah tana nan gefe bayan Allah matan da suke sai da shinkafa a cikin falwayen nan bai ci wannan a nan din ta kasa kayanta a nan din ta faɗi a yau din a yau din nan ni na dawo daga abin nan ga mutanen mu dai ana ta fitowa daga makabarta na ce lafiya sai da gashi rakadu Allah mu dawo cikin hayyacin mu harkokin sallan nan a tafi a hankali kada mutum ya kai yara inda ake tare yare yara su zama kamar wasu yan aljanu aljanu wani lokaci haka fahimci wannan da ke ko a ba hankali wurin cin abinci kada a ci nama ham ham ham ham ham ham in an ci soyayye a ci dafaffe a ci kuma gasashe, kuma a ci sai sai sai duk da cewa dai sallah ce ita ce kakar nama din misali amma dai a dinga abin nan sannan an tashi naman a rabar da shi ma'ana iyalanka su ci su koshi kada ka ce fi lai ustazanci ya ɗebe ka kuma a yanka dabba kuma ka fito da ita gaba ɗaya fi lai a'a والبدنة جعلناها لكم من شعير الله لكم فيها خير فإذا, فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمؤتر daga kaciyar kaciyar da albayis alfaqir kaciyar da mabukata duka amma dai kar ka ɗauki dabbar gaba ɗaya ka fitar da ita waje. ce fi sabi zuhudi ya abin Allah ya shige ka eh ya shige ka amma iyalan da ku ci daga ciki ku fahimci wanda da ke ko nan tashi rabon nama din kada wai ya zama na wanda ya aiko ma shi za aika aikawa. wanda me aka yi kenan yanzu mana tambaya da waɗanda suka yanka a nan kwakwo da waɗanda suka yanka da wanda ba su yanka ba wanda suka fi yawa eh a garin mina waɗanda suka yanka da wanda ba su yanka ba wanda suka fi yawa a Najeriya a ko'ina so da yi yanzu idan ka yanko ka aiko min ni ma na aika masu mai kina yi. an yi biki kenan an yi tsalle an jira inda aka aka abin inda aka tashi amma duk mutumin da ka san ya aiko maka kai ka san yayi kenan kai sai ka aikawa wani gida dai kenan abu na biyu in an tashi rabar naman ba a ce sai ka wadatar da duk mutanen unguwarku ba balle ka zo kana yanka naman nan fillin fillin kamar in ka ɗaga ido haka zaka haske rana wani nama haka za ka gan shi ina laifi ka yanka shi gudduwa gudduwa ko da mutum uku hudu biyar ka wa? shi ne abin da za ka iya shi ma duk da bai yi layyan bai ji ya cire riga ya ɗauki gacari yana yana tuka shi Allah kuwa malamin ne shi ne ake bukata ko fahimci wannan da kyau ko sannan kuma wanda aka soya din kar ku manta akwai gwagware akwai kuma wanda yake Allah ta'ala ya sa suna da auren amma zai kuma ga iyalan ba kaga shi kuma soyayya sai a dan fito musu da shi dan ga fito musu da danye sai ka ka hada su da aiki ko kana ta kausar kana ta abin nan ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka abin nan a wadatar da nama a cikin waɗannan kwanuka da duk wanda Allah ta'ala ya hore mai yayi sama da daya to wallahi kofa abu da take na faɗa mana Allah sallallahu alaihi wa sallam biyu a hadiya ba raƙuma da riƙiyanka shi da karan shi ya soke arba'in ya sanya Ali bin Abi Talib da saura su soke sittin ka sani in akwai wa ake a wadatar da mutane Allah ta'ala ya hore maka ka yanka biyu uku hudu duk laye ne naka ko kuma ka yanka mai iyalinka kana da matanka biyu ga ka nau kenan uku ga 'ya'yanka yanka nan sai mata ka ɗaya ce sai ka yanka ɗaya ka yanka na ta ka yanka na ka yana laifi Kullum da ke ko haka ake bukata duk yadda ka kai ga yankawa da yawa waɗanda ba su yanka ba su suka fi yawa in ka yanka sai ka ce da wane da wane su su ɗauki guda mutum biyu guda mutum biyu guda mutum biyu guda ba shi kenan araba ba ko mutum uku mutum uku ko mutum hudu haka ake bukata a yalwatar kun fahimci wannan da ke ko wannan haɗuwar da haka muna dau da fara sallah na ji tunanin ya kamata a ce mu dan ce wani abu shi yasa muke wannan magana din ba tare da abin nan ba Allah ta'ala shi karba mana Allah ta'ala ya sa a yi wannan sallah lafiya a kammala ta lafiya Allah ta'ala ya gafarta ma al'umman musulmi da suka riga mu gidan gaskiya da suka rasu jiya da wannan cutar yau ubangiji Allah madaukin sarki ya gafarta musu baki daya ya sanya aljanna ta zama koma a gare su ko kuma idan wa'adin mu yayi Allah madaukakin sarki ya samu cika imani Allah ta'ala ya tayar da mu a cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk